rasuluhu wa safiyuhu wa aminuhu wa khaliluhu ashhadu annahu ballagha ar-risalata wa adda al wa nasaha al-umma wa taraka al-ummata 'ala al-mahijjati al-bayda laylaha kanahariha anha illa halikun aw dallun فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين يا أمة البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rana ta 21 kenan 21 ramadan sauran kwana nawa takwas ko tara wuyan aiki ka gani fa haka kwanaki suke wani ke cewa shi mutum kamar katoton kankara ne kankara katoton blog idan ka bata tana tsayawa a hankali a hankali har ta kare to haka mutum yake kuma haka ma kwanaki suke misali to Allah ya ba mu sa'a ya samu dace 21 ga watan Ramadan yau 1440 kenan da 42 kuma cikin baka uku na tsammani ga watan Mayu 2021 tambayoyin da zai karanta ga ɗaya a gurguje kafin ka karanta wanda ke wurinka malam ko ya halatta na karanta ƙur'ani bisa kuskure dangar domin na koya ma yaro na na gane haddasa kun gane wannan tambaya? kun gane? in ka gane yi mana bayani ya cewa ta zauna irin janyo aya ya ji yaron zai ce misali ai ƙur'ani abinda Allah ce da mu ka na budu. ba rufa ba ne? to sai yaron ke cewa iyaka na abidu yana sa kasara aka yi aka yi harshen ya riga ya lankwashe ya haɗu da cewa faɗin na abidu uban ya dage a kai ba na abidu ba ne na abudu ne can sai yaron ya fara fikin ma'ana ya fara ganewa to sai uban yana so ya gaya zana su ce iyaka na abidu a ah, baba ba haka ba ne na abudu ne kun gane to shi ya karanta bisa kuskure da gangar don ya ji kamun ludayin ɗan ya halatta aikun gane tambayar to ne wannan ne tambayar ni a fahimta ta allahu alam ai manufarka kana son ka gano ina kuskuren yake ina ne komadar take don a da komadar to kuma ta miƙe aito to kuma kana son ka gane komadar ta miƙe ne innamal a'malu kenan amma haka kawai ka karanta da gangar ka kasan haramun amma da wannan manufa ba zai kasance kuskure ba insha Allah tabaraka wata'ala to amma sai ka yi bayani kaiwa ne ni ma na haka ne dan gane kuskurenka kuma ka san yaro abin da ka koya mai ya rike na daidai sai fara ma cin yaran ka kana baban nashi ce baba ba haka bane ba zai taba jin shayi ba saboda ka koya mai saboda ka koya ma yaro lafazin qur'ani lafazi mai kyau saboda lamari ya biki Allah ya samu dace tambaya ta gaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سألت الأخوة السورية كانت كمال عشان تبقى الميديا تسوي بلاي ستور دائما سامو أنك دواء bayan cewa wannan kalma ai mun yi bayani ba sani ba ko je ne dan naga wani ya turo malam kai magana kan sabbatical misali na lecturori to laifi ne ya ka laifi ne je ka ka wata takarda da Ibrahim ya bani na Manchester abinda nake nufi kawai nuna maka ga asalin ita kanta wannan kalmar daga asabtu ne sabtu na nufin katsewa yankewa hutu to sai abin ya mamaye cycles na aiki musamman ainihin malami a jami'a ko makaranta ta gaba da sakandare yakan ɗauki hutu na malanta ya je ya karanta ana kiranta sabbatical abinda nake cewa kasancewa asali kalmar daga tsarin yahudawa ne abinda nake cewa kenan amma don malami ya je ya yi ai za ka ce haram ba misali system ne kawai ya shiga ciki kuma shi ma haka ya gada ya iya misali <clears throat> na fata kun gane amma kullum mukan so komai mu kai shiga tarihinsa don ka san ga asalinsa kamar mutum ne ya zo ya kulle shago ranar lahadi to ai lokacin da ake hutu ne sai mu ce wa gaya maka lokacin hutu ne ai ka taimaka ma tsari ne ba naka ba ba yahude ranar asabar ko alkalami baya taba saboda tsabar yahudanci kawai saboda sun ce Allah ya huta ranar asabar ka san magana shi ne manan sab shi wani sabbatical ya huta yana nan a cikin littafin ainihin farawa a cikin bible the book of genesis Allah ya halitta a kwana shida sai ya huta ranar asabar kaji asalin hutun kenan shi aka ɗauko aka sa a cikin tsarin gaba ɗaya tun tsarin ba namu ba ne mu kuma na bin sa ne kawai follow follow wani mai masu mai yake musa sadaka idan lecturer tafi sabbatical ya sani ya tafi ne bisa doron wani sunan da yake asalinsa yahudanci ne in ka so ka rike shi ka kiman dashi in ka so ka tafi kawai system ne amma kana kyama a zuci makasudin bayanin kenan dan ka san me kake yi kun fahimta kuma mun jaddada laifi ne <clears throat> ka sa wani gabjejen kwado ka kulle shagwararren asabar ka ce kana hutu adala ya juz ka saba koda ba za ka yi ciniki ba saboda kai mutum ne da kake da tsari kake da yani maziya kake da identity na misali shine manan asabtu yankewa sai Allah ya musu raddi da suka ce Allah ya gaji ya yace wala qad khalaqna samawati wal arda wama ma fi sittati wa ma masana madalla mun halarci sammai da kasai a kwana shida babu wata gajiya da ta shafe mu raddi kan yahudawa ne to shine asalin sabtu shine kuma muke cewa asabar kuna ji na in abin na kara muku ne an taɓa wani taro a oslo tsakanin shugabannin larabawa da shugaban isra'ila a lokacin na tsammanin yahu ne ma lokacin amma aka ce da taron da ya gitta da asabar sai da ya koma isra'il don ya girmama ayin sabt don girmama ranar kafin ya dawo to yanzu gashi an kakaba mana hutun ma asabar mu ba mu a hutun juma ba mm. mu kullum ranar aiki ne amma ko ka sani ko baka sani ba akwai lokacin da dole sai an yi hutu in ka so ka kira shi hutu in ka so ka kira shi wani abu misali Allah ce me ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa in an yi kira dan sallar juma'a ku yi sauri zuwa ga zikiri a yi sallah kenan ku bar ciniki ku bar me to a shi ko ka kira shi hutu ko baka ce hutu ba ciniki haramun ne a lokacin to me sama mu ba a kimanta wannan lokacin namu ko da ba hutun ba ne me yasa a lokacin ake samun ƴaƴan musulmi jaraba a lokacin muna tambaya ina shugabanninmu ina yancin da aka ce muke da shi a lokacin da na bai hude ba kai saka sa masa ba lokacin ba wanda ya isa ya sa jarabar ranar sunday in akwai kawo shi to mufa muna bacci ne kawai ah zama lafiya muke su ma'anan kenan ni ko zama lafiya shine mutunta ne mutunta ka ko ba haka ba kuma shine ma ma'anan ma federal system a misali a kimanta tsarin mutane da sauransu misali to haka abubuwan haske da suka latsa suka ga jini shi yasa idan ya mace ta sa hijabi a lagos sai su ta surutu da ihu dole sai ana sa hijabi aka kori ɗalibai wajen mutum nawa a jami'ar obafin awolo oau wasu shekarun baya na ji lakca makarantar suka ce yara 'yan mata guda bakwai aka kore su kawai saboda hijabi allah saka ma ɗan uwa tsohon ministan communication adebayo shitu aboki ne kuma lauya shi ya tsayin daka a lokacin a kwata musu haƙinsu haka muke ko nysc camp aka je sai ga ana harar masu hijabi arniya kuma ta zo kano da cross a kirjin tana sha kanshi ba mai kula da har ma shayinta ake ji mun zama kawai kamar ba musamman mai muke ba musa yau ai sai bango ya tsage ku ƙari samana to bangaye suka tsage ba bango ɗaya ba ne kuma kadangaru na irin dangwalagwadai din nan suke shiga misali kuma muka ja maka misali Allah ya kyauta so ku fahimci ma'anar ainihin sabbatical da magana a kai ga asalin yake don ka fahimci abin lamari kome ka sa kafanka inda kake da ilimi da yaƙin tambaya ta gaba alaikum ita shi dare ana raya shi da ibada ne mai Allah ya ce a cikin sura sha bakwai a wurare da yawa minan laili fata hajjar bihi na filatan laka a sa'an yaba athaka ka makaman mahmuda an gane Allah ce cikin dare ka tashi ka yi ta hajjudi a matsayin nafila wato daɗi kan ibadarka abu ne mai sauƙi Allah ya tsayar da kai matsaya irin ta mutunci da karamci ran lafiya to tun da ya ce tahajjudi tahajjudi ba lallai sai sallah ba amma in aka faɗa yawanci sallah ake nufi don ma nan tahajjudi sallar dare a hana ido bacci shi yasa mu a nan da sahaba in muka shigo 21 sai mu ɗauke tarawihin mu kai cikin dare kaga yau za mu yi sallah ba za mu yi tarawai ba za mu ɗauke tarawai mu kai cikin dare ta hajjudi ana kiran sallar dare tarawai da azumi ana kiranta qiyamul rauni ana kuma ta tahajjud duk ɗaya ne suna ne kawai to yawanci abin da ke akwai kenan to amma idan ka tashi ba sallah kai ba kai karatun ka yi tahajjudi amma ba hakikanin ma'anar da aka samu almuta'araf yi sallah raka'a biyu raka'a hudu adadin da ya tabbata a sunna wannan shine bayani a takeice kan wannan wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq sai tambaya ta ƙarshe insha Allah ta'ala Mm. da eh wannan sai ka tuna min da wani abokin ƙuruciya tuntun ne a unguwarmu a fage ya tambaye ni malam matan nan mai sai da koko da asuba haka kawai na zo na zuba koko na zan sha sai na ji ladani yana allah allah ya ce asaladu sai ne wup na shanye koko na na ce sai kai wup ka kare azumin ka shi a wurin sa wannan assalatu khamna shine kare azumi sai yi maza maza ya shanye kafin a ce asalatu khairu minan nau wai sai ya wuf ai ba wannan ne masala ba misali damuwa idan misali ka zo lokacin shan ruwa mai allah ta'ala ce wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswad min alfajr thumma atimmu siyama wala tubashiruhunna wa antum akim sadi Allah ce ku ci abincin sahur ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare farin zare anan simbol ne ma'ana kawai alfijiri kenan hasken sai idan e hasken alfijir shi nan karara ya bayyana daga bakin zare ai duhun dare ashe da zarar mutum na cin abinci ya fahimci eh ga alfishi kenan yanki idan ka da ci idan ka wani ne ya gaya maka lokaci ya yi to in ka gamsu da bayanin da yi ka dakatar da ci in ne na fahimci tambayar da kyau kenan saboda haka sai ka dakatar da ci kuma amma idan ka ci bisa yaƙinin alfijir bai keto ba kai ka ci baka ɗauka ya keto ba sai da ka ƙara ci sai ya bayyana gare ka ashe ya keto baka da laifi saboda ka bi bisa ne ba ganganci kai ba da haka ni ina tare da shawarar masu ba da shawarar da suke cewa in zai yiwu mutum ya daina cin abinci kafin ketowar alfijiri da minti goma don ya samu kwanciyar hankali amma muddin kayan ko abinci ka kai baki kana da yaƙini alfijir bai keto ba yana baki kana fafatukar haɗewa sai aka kira asalatu ka ƙarisa ba a barin ka ƙarisa wasu mana cewa abinci ma ta shi gaba daya dalili saboda kana tare da origin kana da asali asali shine alfijir da keto ba da wannan niyya na fara cin abinci saboda haka dan wannan ya zo ba zai kore min asali na ba idan ka kare sai ka kwarto sai da duk da haka dai in dai ka cinye lomar da ke akwai in ka ji ka samu ɗan dama dama ka hakura kawai misali Allah ya samu dace malamu je ga karatu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 أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور to jiya na yi magana cewa za mu koma zuwa ga aya ta 185 da ta yi magana kan kullu nafsin muka ce kalmar almautu mutuwa za mu ji ta daga ma'anoni har biyar ɗaya daga cikin ɗalibanmu allah ya saka masa da alkhairi na ɗora masa ya ya binciko kuma ya samo su kuma na gaya muku littafin na da muhimmanci kuma da ya shiga yanar gizo ya samo littafin kamusul qur'an na shaikhin malami al'imamu damakari yake cewa kalmar mutuwa tunda ya ce kullu nafsin za'iqatul maut to ni na so ne abu biyu ne ita kanta kalmar nafs takan zo a mana ɗaiɗai hattara wannan za mu koma kan shi don ku sake ji amma maud da na faɗa shi zan faɗa yanzu in ya so nafs ka sake bincike ibrahim ka nemo mana su wajen gida tara na yadda kai wannan jazakallah khaira kalmar almaut takan zo a ma'ana ɗaiɗai guda biyar malam ya ce almautu kan zo a ƙur'ani ana nufin ɗigon maniyi kawai a lokacin da mutum ke cikin ɗigon maniyi a mahaifa to wannan halin da yake ciki sunan shi mutuwa dalili allah ce wa kuntum amwatan fa'ahiyakum thumma sun mai laitur da ƙaƙa za ku kafirce da allah alhali kun kasance amwatan matattu ai nutfatan digon mani amma ai kira shi mutuwa <clears throat> an gane ko wuri na farko kenan akwai misalai da yawa misali cikin suratul ghafir qalu rabbana amattana thnatayn Allah ka kashe mu biyu mana mun kasance digon maniyi an gane ko na biyu mutuwa kan zo a ƙur'ani amma ana nufin ɓata tabbata mutuwa ce misali Allah ta'ala cewa awa man kana maitan fa'ahena yi ya wanda yake matacce muka raya shi ma'ana batacce a dalilin bata kaga kira shi matacce saboda ai babu mutuwa sama da kafirci babu mutuwa saboda bacewa daga hanyar Allah to sai ce ya wanda yake matacce muka raya shi da ilimi da imani da fata an gane ko sannan kuma a ah, mutuwa kan zo hmm. na biyu ƙarƙashin da ɓata sai ce wa ma ahya walal amwat ai matattu da rayu ba ɗaya ba ne. ma'ana masu imani da sukan halar da haram ba ɗaya suke da kafiri komai abinci ne ba wanda shi kwata-kwata ba shi da haram mata ba shi da matsala da biyu su kawai kamar bunsuru giya bai damu ba ba kamar mumini ba ne da shi yake kafa kafa to shi kafiri sai Allah ta da shi matacce ne kaga ya ce matacce anan ana nufin bata a fahimtum na uku mutuwa takan zo ana nufin karancin wato tsiro rashin shuka a bayan ƙasa misali cikin sura sutul Arab Allah na cewa hatta a aqalla sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit ana nan ana nan har gajimare mai cike da ruwa sai bi ta kan gari da yammaci ƙasa matacciya ai wanda ba ta da shuka ke amma sai kira ta matacciya an gane ko a cikin surutu ya sun ya faɗa wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha ga misali ga mutane ƙasa matacciya ai ya ce matacciya ai wadda ba ta ba da shuka ke na hudu mutuwa kan zo a ƙur'ani e ana nufin mutuwar ne an ɗauke rai amma a matsayin uquba ba wai ajali ya riga ya cika ba kamar ina kenan thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum mutanen annabi Musa da suka yi rashin kunya suka ce an nuna mana Allah Allah ce sai na kashe su na kuma tashe su bayan mutuwarsu ai mutuwa ya ce in an mutu ana dawowa ne kamar mallaki shi mutuwa eh wato kashewa saboda ukuba ya dawo da su tunda shi ala kulli shay'in qadir araftum kaga nan ya ce mutuwa wuri na nawa kenan na hudu da sauran wurare a zan tsallake ɗayan saboda yanayin lokaci wuri na biyar shine mutuwar da in aka ce mutuwa kowa kwakwalwarsa kekewa gare ta ita ce wadda muke jira yanzu to ita ce kuma tare da mu ana da ya ce kullum nafsin za'iqatul maut ita ce mutuwar da ajali kan zo rai ya rabu da gangar jiki kuma an tafi babu dawowa kenan to haka mutuwa kan zo a ƙur'ani a ma'anoni daban-daban misali Allah na cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kullu nafsin da wannan kun ji ma'anonin mutuwa a ma'anoni ɗaiɗai har guda biyar na sha faɗa ma'anar wannan yana da matuƙar muhimmanci a ilimin tafsiri saboda kowace kalma ka san unguwar da za ka kai ta in ba ka ba sai kai cakuɗe kalma ta yamma ko ta gabas kai kuma ka yamma allah gafarta mana kurakuran saboda haka mun koma baya ne saboda mu ɗauko wannan aya amma alaramma ya karanto mana aya ta gaba aya mai lamba 100 da nawa 180 mai allah ta'ala ya ce sake karanta wata biyu latublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا أما وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور الله يتي للي زاء جربيكو يا كوما سي إيماني والله سي أن جربيكو shikenan kawai ka sani cewa rayuwa ita kanta jarabawa ce dan yace allazi khalaqal mauta wal hayata lime a jarabe ka da ciwo da bakin ciki da tashin hankali da rashi da kunci shine babban malami Ali ibn Yusuf mutumin Maghrib yake cewa duk wani mai rai sai ya gamu da abu takwas duk mai rai sai ka gamu da abu takwas a rayuwar wani malami ya ce in dai ba ka so a ce da ke wani abu to karka ce komai karka aikata komai kuma karka zama komai shi kenan ka huta a ah, to ya zai yi in dai ba ka so ne zage ka ko ya yabe ka ko a ce ka iya ko baka iya ba in dai ba ka son ka ji magana to da Allah karka ce komai har ka mutu kuma karka aikata kai kar ma ka zo duniyar to saboda ko ka zo in ma kai gum har ka ce ka gan shi ya shi yake magana sai ka ce kurba dan adam ke wa iyakum to malamin can yake cewa duk mutum sai ya gamu da abu takwas a rayuwa ko dai ka gamu da farin ciki ko gamu da kishiyar bakin ciki eh, kishiyar farin ciki mai kenan dole dole ku haɗu wata ran kuma dole ku rabu yanzu Allah ne haɗa mu majalisun tafsiri lokacin shan ruwa ko zai shan ruwa gida a ga haɗuwa rabuwa ke dole kuma ka gamu da wato kunci kuma za ka gamu da ainihin sauƙi saboda fa'in na ma'al usri yusra dole a gamu da kuma ciwo wata ran kuma dole a gamu da lafiya shine ke cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa afiya haka rayuwa take to nan sai Allah ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusakum wallahi sai an jarrabe ku fa ku shirya dangane da dukiyoyinku alif lam mim ahasiban nasu an yi tarako an ya kolo a manna ohun ba zai yiwu ba jarabawa tsari ne na mai duka saboda ya bayyana imanin masu imani da kuma waɗanda suke 'yan jabo ne a imaninsu allah karka samu kasance wato haka wani na fi amwalikum anfusikum wallahi za a jarrabe ku cikin dukiyoyinku wa anfusikum da kuma ainihin kawunanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira kuma lallai za ku ji wato zantuttuka irin na batanci daga waɗanda aka ba su littafi gabaninku haka daga masu shirka za ku ji cututtuka da yawa muna kuma ji a yau shi yasa daga cikin abin da zai ƙara wato birge game da littafin Allah ƙur'ani. zai ce kafiri zai yi kaza kuma dole ya yi din kaga mu'jiza ne ko wannan yasa na tuna da dadewa bayan september 11 sai ga wata mace daga new york ta zo kano abin mamaki wai ta zo jin ra'ayin malaman kano kan abin da ya faru kun september 11 ko wace shekara aka yi sanar wai ashe a yan da an turo ta ji labarin mai mutanen malaman kano ke cewa yaya aka yi wani kwazazzobo wani tudu sai suka turo ta masjidin sahaba a lokacin duka duka masallacin bai bi kusan shekara uku da buɗe ko hudu ba ta zo nan da ka ga siffarta siffar musulma ce amma ta zama abin da ta zama kuna damuwa da abin da yake faruwa abin da ke faruwa game da musulmi ta ce kamar ya yafa eh to ai ga kazancewa ba ma damuwa ai Allah ya ce za ku yi na nuna ta na ce he said you will do it za ku yi kuma ga shi kuna yi imanin ya karo game da aikinsa ku ce ok ƙur'ani ya faɗa to mun ƙi mu yi amma ga shi dole kun yi to sai dai Allah da ya ce za ku ya ce kuma za a rinjaye ku والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن الله فسينفقون thumma yughlabun haka Allah ce fasayunfiquna thumma takunu alayhim hasratan thumma nace Allah da yace za ku yi wannan abun da kike tambaya ta mun yadda Allah ya hukunta zai faru kuma yace za a rinjaye ku tunda wannan ya tabbata gaskiya wancan din ma na zuwa it's matter of time lokaci na zuwa amma hasarar dukiya ayi noma abun bai zo da ake bukata ba kai hakuri mana rashin lafiya wani ya mutu kai haƙuri ma ai shi musulmi ɗan gata ne yana da abin da zai ji latublawun fi amwalikum wa anfusikum za a jarrabe ku cikin dukiyoyin da kuma kawunanku kuma za ku ji zantuttuka na batanci da zagin addini da annabin Allah daga kafirai duk Allah ya faɗa an gane an gane ko amma sai Allah ta'ala ya ce me wa in tasbiru wa tattaku haka aya take ko amma idan kuka yi haƙuri kaji magana za ku ji azan kathira cututtuka da yawa sai musulunci addinin ci baya ne eh, ya kuntata ma ya mace eh, ya ce a auri mata hudu ya ce kaza kaza musulunci na karantar da ta'addanci zartuka iri iri manzon Allah ya bautatar da mutane wani ma ya ce to me yasa Allah ma zai saukar da Qur'ani sannan kuma ya ce ainihin ya kafa doka sannan kuma ya shafe wato manin sahmin ayatin kenan to Allah ya ce kaga haka zai faru ku sani za ku cuttuka daga ahlul kitabi daga mushrikai adhan kathira amma ina mafita sai ce wa in tasbiru in kun yi haƙuri kuka ci gaba da riƙe addininku sai ya zama sharrinsu da makilcinsu wato ruwa bai bayan kwalba ne kun gane wani ruwa in ka samu kwalban coca-cola a kulle ana ruwan sama cikin kwalban ya san me ke faruwa ruwan ina yake bi tun tsarewa kawai yake bal misalin ma ya fi haka kyau idan kuka yi haƙuri to haƙuri kama ya haƙuri kan bin Allah haƙuri gabarin sabon Allah haƙuri kan bala'in ubangiji shi yasa musulmi ko tuntube ya yi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah sallallahu yana ɗinki da allura a ɗakin na na Aisha sai a ci balbal ta mutu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi ce. ya rasulallah har wannan ma na ɗauka ana faɗin wannan idan masifa ta faru ya ce ya aisha duk abin da ya ɓatar mumina ai musifa kenan ko tuntuɓe kai ya kai tela kana ɗinki sai allura ta cike ka allah kiyaye sai ka ce inna lillahi ya ke matar aure kina haɗawa mai gida kayan buɗe baki ka kone da wuta ki ce inna lillah za ki tara nurun ala nur haske kan haske ko abinci kake ce ka kware sai ka ce inna lillah amma kuma ka nisanci haɗama mata tsiya ya to ka ci yadda musulunci ya ce yani shi mumini ba shi da wato wata hasara cikin lamarinsa insha Allah tabaraka wa ta'ala sai ce idan kuka yi haƙuri wa kuka ji tsoron Allah mai ma'anar tsoron Allah shine yi da barin bari shiken Allah ce ka yi ka yi bari ka bari shine taqwa ai wato ma'anar taqwa ka sanya tsakaninka da azabar ubangiji ka sa badala da shamaki shine taqwa ai araftum ba abin da yake kuma taqwa tsada a gun ubangiji shi sa ce inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir sura mai lamba 49 mafi girman kugun ubangiji wanda ya fi tsoron idan kana neman al'akramiyya to ka samu al'atqiyya al'akramiyya yani al'atqiyya inna akramakum atqakum idan kana son ka zama kai kowa to kafi kowa tsoron Allah wanda wannan kuma abu ne a zuci Allah ka bamu inna akramakum inda Allah atqakum waccan ayan kenan wa in tasbiru in kun yi haƙuri wata ku tsoron Allah to fa inna zalika min azmul umur kai haka na daga cikin manya-manyan al'amura wanda Allah yake so ku gamu da ibtila'i sannan a ce ku yi haƙuri Allah ka ba mu irin wannan hali aya ta gaba mai ta ce وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون Allah wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya mai lamba da 187 ce wa idza khadha mithaqan da utul kitab lokacin da Allah ya riki alkawarin waɗanda aka ba su littafi al-Imam Ibn Kathir bari ku ce sai ce hadha tawbihun min Allah wa tahdidun li ahli kitab wannan magana da Allah ya faɗa wato kwankwasan kan kafirai ne da kyaransu da ya musu barazana dangane da azabar da za ta biyo baya domin ya ba su littafi shine wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba da lokacin da Allah ya riki alkawari ya kafa musu doka waɗanda aka ba su littafi Allah ya ce lalle sai kun bayyana abin da aka saukar wala taktumuna kar ku ɓoye. amma fa na bazuwar zuhurin sai suka yi wurgi da alkawarin Allah a bayan bayan su washtaraw bihi thamanan qalila suka sayar da wannan alkawarin da ɗan tamani na duniya ɗan firiri fiyandoro cakurkuri ɗan ƙarami fabi isa mai allah wadai da irin cinikin da suka yi kamar menene shi ne malam ya ci gaba da cewa ibn kafir ya ce wa fi haza ta hadiru ulama an yasluku maslakahu wannan gargadi ne ga dukkanin malamai na wannan al'umma kada su kuskura <clears throat> su shiga turbar yahudawa domin sun san gaskiya suka danne sun san sifar manzan Allah annabin gaskiya ne suka danne sun san shi ne annabin ƙarshen zamani suka danne saboda hasada to wanda cikin al'ummar musulmi ya san gaskiya ya ƙi ya yi kama da yahudu wanda kuma ya bi malamai na ɓata ya bi mutane zama kawai bai ta zaizai raƙumi da akala dawakin zage kamar da muke faɗa ya yi kama da nasara waɗannan mutane biyu kuma kullum musulmi yana addu'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka nesantar da mu hanyar al alaihim waɗanda ka yi fishi da su yahudu ke saboda sun san gaskiya sun take shi yasa hatsari ne mutum ya san gaskiya ya danne ta ya kita babu kyau ya yi kama da yahudu idan kuma yana ibada ne da ka dunkunkumi kawai to ya kama da nasara waɗannan jama'a biyu kuma kullum aƙalla sau goma sha bakwai kana neman tsarin allah gabarinsu saboda sau goma sha bakwai raka a biyu asubahi raka a hudu azahar hudu la'asar uku magariba hudu lisha total sha bakwai aƙalla ina na filfili kuma ko ka ce to ai malam ba ni na faɗa ba ai liman ya faɗa kuma ka ce amin aito kenan 17 times a day at least sannan kuma ka samu kanka cikin halin su misali na'am har kana koyi da al'adunsu ga 'ya'yan musulmi ana kwaɓe wando wai shi as down hauzu billah ka ce zaƙo zaƙo, sai ka ce maye kana koyi da su ka zo sallah ƙirjinka a fili kana ɗan musulmi ki ringa shiga irin na matan banza bayan hijabi na mutuntawa Allah ya riga ya miki ya alkinta ki ka ringa fito ka ɗauki matarka a gaban mota kana ganin aiki kyawa ce a je gidan rawa da ita misali wa ne burgewa ne ciki wallahi babu kwata-kwata babu morewa cikin sabon Allah babu shi araftun Allah ya kare mu shi yasa a wannan gaba zan faɗa wata magana 2019 na ji umrah da na taso daga us sai na wuce ainihin saudiya umra kuma allah ya min kyautar samun shiga haramin mai itikafi a lokacin 2019 allah karba ma da la'asar irin wannan lokaci saudi time muna cikin mu'atakaf a harami sai na fita kamarwa kun san da harami ke cika musamman idan saba'a ta zo a jikin harami na darut tauhid da irin su kusa da zamzam da waye kun san akwai toilet sun yi hanyar din zaka shiga unguwar masfala titin ibrahim khalil sai na shiga kama ruwa don na koma wurin itikafi kada wuri ya dinki a hana ka shiga na je bayan na kama ruwa na fito wallahi a cikin ɗaya ɗakin da na shiga kama ruwa sai na ji warin taba na fitowa taba warin taba 2019 ramadan na ce allah sarkin iko a watan ramadan da rana kuma rana ta kusa faɗuwa ba za ka yi haƙuri ba kuma a makka a goman ƙarshe a harami ta wannan bala'i ya kai bala'i taɓewa ta kai taɓewa na je zan yi alwana ce to kai ko in je in buga ƙofa in ce munafikin Allah fito na ce to amma ya zan yi da shi kuma ina ma wani abin arziki yake ci taba of all things kuma ta fallasa shi warin warinta ya fito to taba kuma kalli wurin da lokacin shedan ke to kaga shedan haka yake to za ka iske masu irin wannan abin a ramadan su ga ayyuka na ta ko iri-iri sace-sace a ramadan su zo masallaci su yi sata ko kawo nan famfo na ibada su dinga kakarya ba zan suna yakar ubangiji ba ne kuma allah shi zai yaƙe su domin aiki na tsinannu suke yi kan famfo na ruwa a sa ka sace yau ka zama tsinanne ai a harshen mala'iku ka ci gaba da wannan tsinuwar taka allah ba dan arziki da zai haka ba kuma gidan kirki za su kyale ai haka in kuka ce baban bola ne ke baban bolan dama shiga cikin bola kenan kayan mutane ka sace inda ake ibada wace musiba ce wannan wani irin talauci ne wannan ai talauci in yi tashi daga aljo ya shiga zuci kada irin wannan talauci to ya yi kama da irin wancan abin da na gani 2019 haka na tafi zuciya ta cike da damuwa na ce to Allah ka shirya da shi a ramadan a makka a ka'aba goman ƙarshe da la'asar a harami duk rukunan da ke gayyatan fishin ubangiji sun tabbata a kan amma kun san sha'anin Allah inda zai ce na tuba sai Allah ce na yafe maka jalla jalaluhu ma gharraka bi rabbikal karim to Allah ya kare mu da bin son zuciya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kamar yadda muka ji wato lokacin da Allah ta'ala ya ɗauki alƙawari. dangane da waɗanda aka ba su littafi ya ce ku bayyana shi ga mutane kar ku ɓoye sai suka ɓoye suka dinga sayar da ainihin wato lahirarsu da duniya fabi sama ya Allah wadai da irin wannan ciniki da suka yi aya ta gaba لا تحسبن الذين يفرحون ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن فضل عذاب Allah ya ce karka yi tsammanin waɗanda ke farin ciki a yaba musu da abin da ba su yi ba ibn kathir ya fassara wannan aya da wani hadisi cikin bukhari da muslim wanda ya zo daga manzala sallallahu yana cewa manidda'a da'awa kadhiba ta bima biha lam yazidhu Allahu illa killa." duk wanda yake da'awar abin da ba shi da shi dan ya nuna yana da shi babur ɗinsa ɗaya ne amma dan ya birge ya ce babura wajen guda nawa nake da su a garin nan to shi ake ce almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zuwa mai kokarin nuna yana yana pretending yana da kaza ba shi da shi kamar mai sanya tufafi na ƙarya ne shari'a ta hana kun gane sakon to shi ne wannan wannan yana faruwa domin yana da kyau shi tafsiri ya karantar da mu faɗin ubangiji sannan ka kulla alaƙa tsakanin darussa da halin da ake ciki yanzu ka ɗauki misali ana samun wasu su je neman aure sai su yi aron mota ta isa Don burge to shine irin shine almutashabbi'u malam ya uta kalabisi thaubai zorin. mai kokarin yana da abu wanda ba shi da shi shi burinsa ya burge ta kawai ai ga mota da babu irinta a karo alali ko keke ba shi da shi a roye kamar da muka samu labari hatta ma laifi wai ana ma haya ne magana kan laifi a baya ko bayani mai yawan gaske har hayar laifi ake yi to me zafi haka shi ko ba wuta ba na'am لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا fala tasmasir kar ka yi tsammanin za su tsira daga zabar ubangiji walahum azabun alim suna da azaba wadda take mai raɗaɗi abinda ba su yi ba suna son a yaba musu da sanyi kuma ubangiji ya riga ya fada wa an laisa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da komai sai abin da ya aikata baka dauko kayan wani ka ce naka ne Allah ka sa mu dace malam je ka aya ta gaba ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض lalle ya tabbata ga Allah mulkin sammai da kuma ƙasai Allah akan komai mai iko ne aya ta gaba إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب شكبا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار wannan aya ta 190 har zuwa ƙarshen wannan sura ayu guda goma ne ko Muzalla yana yawan karanta ta a sallar da sallallahu mm. kai ma ka rike wannan ƙiyamun laifinsa da wahala in ya tsaya bai karanta ba in na fi halki samawati wal ardi waktilafin laili wan nahari la ayatin li'ulil albab allazi har zuwa ƙarshe yawanci tsayuwar daransa yana karanta su mu riƙe wannan sunna murataya murayata na'am a ramadan da wani ramadan ɗaya kenan dalilin sauka wannan aya ibnu kathir na cewa قال الطبراني الإمام الطبراني يا فدا صاحب المعاجم الثلاثة يتي حدثنا الحسن بن ساق التستري حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن ابن ابن غيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اسناد كده yake cewa ƙorishawa nam sun je gun yahudu suka ce ku yahudu menene annabi musa ya zo muku da shi ne sai suka ce ya zo mana da sanda ko wa an alki asak qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha wa liya fiha madalla ya zo da sanda ya zo kuma da hannu wanda in ya sa ta a hannu sai zanto mai suke bai za'a lin suka ce to mun ji sai suka garzaya suka je gun kirista Ko kuma mai annabi isa zo muku da shi sai suka ce kana yubri ul akmaha wal abrasa wa yuhil mauta eh annabi isa ya kasance yana warkar da wanda aka haife shi makaho na al ke ba wai makantar da girman haka yazo duniya makaho wal abrasa da mai fama da ciwon kuturta mafi munin kuturta din nan kuma ya kasance yana rayar da matacce hmm. da suka suka je gun annabi suka je gun manzala suka ce to ya rasulullah mu ma ka roƙa mana ubangiji ya sanya mana dutsen safa ta zama zinari sai roƙi Allah sai Allah ya saukar da wannan ayar da kuka ji dalilin saukar ta kenan misali mai Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittar samai da kuma ƙasa ku lissafi ɗaya kenan wakti lafin laili wa nahar da sassaɓawan dare da rana dare a lokacin da yake cin gashin kansa rana ba ta zuwa ba su haɗu a lokaci ko don ya ce wa kullum fi falakin yasbahu an gane dare ba ta riskar baya riskar rana rana ko dare to cikin halittar samai da ƙasai ɗaya kenan wakti lafin laili wa nahar da sassaɓawan dare da kuma yini biyu kenan la'ayatin li'ulil albab akwai ayoyi cikin haka wallahi ga masu hankali su yi tunani an gane ko a to sai dai ibn kathir ke ce haza amurin mushkil saboda lokacin da suka wannan aya ce madaniya su kuma tambayar da suka yi a makka ne wallahu alam a takaice ko da ma ya tafi a ba su abin da suka tambaya ko suka roƙa ai an saukar da kaza kaza wannan ba wani ba dole bane Allah ta'ala abin da ya saukar na mu'jizar Qur'ani ya doke kowace mu'jiza da aka ba dukkanin annabawa Qur'ani shine mafi girman mu'jiza dalili shine littafin da yaro dan shekara takwas zai haddace tun daga fatiha bakara zuwa nasi wasali in yi kuskure sai an gyara maka ba littafin da ke da wannan mafi girman mu'jiza kenan Shi ne kuma wanda littafin da ba a samu duniya da ta haddace wani ba in ba wannan littafin ba shi ke baka labarin abin da ya kasance jiya da wanda zai kasance har kiyama ta tsaya ita kanta mu'ujizar annabawan ba dan ƙor'anin ba aida ka san haka wa misali raftun to wannan kenan a takaice daga maganar ainin alimamu imamu ibnu kathir lalle cikin halittar sammai da kuma ƙasai, sassabawan dare da rana wallahi akwai aya dukkaninmu nan yana samun tasirin dare da rana ko kowannenmu nan inda za ka ɗauko mero ka dubi kanka shekaru goma baya ba haka ke yanzu ba an samu canji inda gemu bai zo wato ya zo inda bai fari ba to ya fara farin inda ana gani to sai an fara sa gilashi ana ala ido inda ɗanɗanin abinci garas garas kake jin ɗanɗanin ma ya rabu Allahu akbar tasirin menene yau da gobe yau da gobe bata bar komai ba shine innal ne idza ya alal jadidi adana ya hulil bila sababbin nan biyu inji ibnu durai sababbin nan biyu in suka sa wani abu sabo gaba sai sun gabaye shi tun ciki na nan sai a haife ya fara tatata ya fara gwalantuwa a ce an yaye shi ya shiga makaranta yau da gobe babin da tabbari shi sa Allah ce akwai ayoyi amma ga masu hankali su waye masu hankalin Allah ka samu na cikin sai Allah ya ce mai <clears throat> iqra ka karanta su waye masu hankalin sai ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Wai yatafakkaruna ila akhir al-aya su ne waɗanda suke ambaton Allah a tsaye suna tsaye suna istighfari a tsaye la hawla wala za su shiga mota su kira sunan Allah suna magana su kira sunan Allah ya subhanallah wa qu'udan haka in sun zauna su ce bismillah mumini ke da wannan gatar kullun harshen abinda Allah yake so ya baka wannan tsoka harshe ne ka shagaltar da harshen da zikirin Allah kar ka shagaltar da harshen da gulma da kinibibi da kissa da kitififi da kutubalbal la ka shagaltar da harshe da ambaton Allah kowane lokaci waɗanda suke ambaton Allah kiyaman wa qu'udan wa ala junubihim haka a kwance ya salam ka duba lokacin kwanciyar miji da matarsa an ce addu'a in ma kai kaɗai ne ka ce bismika amuto subhanallah a kowane lokaci kuma waye tafakkaru na fi khalqi samawati wal ard kullun suna tunani kan halittar sama ya kalli sama ce oh Allah kalle yadda sama take kalle ta koriya sharshar koriya take blue zance shin sama ya kalar ta take sky blue hmm. menene blue da hausa shudiya ka taba ganin samaniya koriya ta taɓa zamantowa farakal koko dai cin gajimare ne ke da launi koko ainihin madarar samaniya wannan kaga halitta ce ta ubangiji kuma an taba mata faci ta taba taɓa ɓantarowa ta malkaɗo ta faɗo to ka duba wannan aya ce babba duk da jirage masu ruguji a samaniya ba ta balle atomic bomb bai keta sama ba hydrogen bomb bai keta sama ba amma ko kun san da aka ce allah na daɗa ya ce takadu samawatu ya tafattar na min watan shakkun ardu an da aulin rahmani da aka ce Allah na da ɗasai sama ta girbi za ta yago ta ɓaro la ilaha illallah cewa Allah na da ta ce kai har za ta yago to kai da kake cin abincin kirsimati misali ashe kana raya abincin da aka gina kalmar da zagin Allah ne sama na jin tsoro kai kuma saboda kwaɗayin tsaya sai ka ci baka da kuma dalili saboda za ka iya gaya ma duniya identity ɗinka saboda kana tsoro ana yi islam islam saboda ka lalle akwai aya raftum cikin halittar sammai da kuma ƙasa kalli kuma ƙasa daga nan birnin kano har ka ko ko'ina a bangon duniya kakanninmu sukan ce dan bangon duniya ko'ina ne allahu ala amma za ka tafi ina ƙasa ba ta yanke ba araftun Lallai akwai aya a ƙasa muke rayuwa fi hata hayawan wa fi hata motun a ciki kuke rayuwa nan kuke binne mutanku nan kuke yin shuka nan kuke yin komai ƙasa ba ta taɓa cewa jama'a wayyo nauyi ya ishe ni ba Allah ce aya ne fa wannan kuma mumini suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah baka halicci waɗannan abai ba da wasa ba Allah baka wasa subhanak tsarkiya ya tabbata gare ka faqina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta shi yasa kamar da na faɗa ana so qiyamul layl yawanci ka dinga ba cewa na kai dole sai su kullum ba amma lalle a tsayuwar dare lalle mumini ya haddace wannan ayatun daga aya 190 zuwa ƙarshen sura duka duka ɗari biyu ne annabi na yawan karanta ta dukkanin tsayuwar dare sallallahu alaihi wa alihi lokaci yayi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh